والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan lokaci wannan garji na azhar ko kuma garji na juma'a mai tarin albarka na 24 ga watan safar a wannan shekara ta 1435 kuma daidai da 27 ga watan 12 a shekara ta 2013 miladiya a wannan garji na azahar a jerin gwanon wannan daura da ake gabatarwa a wannan masallaci na ma'aƙil bin yasar da ke nan cikin garin mina za mu tashi a inda muka tsaya a darasin da ya gabata a cikin wannan littafi na a tafsiratu fi ulumin qur'an wani albishir ga sauran 'yan uwa baki daya waɗannan karatuttuka da ake yi da waɗanda suka gabata baya za a same su a shafin intanet a shafin youtube na mubar musulunci da izinin allah maɗaukin sarki an zuzzaba wasu wasu kuma suna kan hanyar, shafin mumbar musulunci za ka iya shiga ta google ko kuma ka shiga ta youtube ne idan bangaren hoto kake bukata an kuma ta bangaren shafin mumbar musulunci ne na rubutu da sauransu za ka iya shiga ta google mumbar musulunci kenan sai kai ka bi inda za ka bi da izinin allah wakil malam ya zayyano mana yadda al'amari ya kasance na hada alkur'ani a zamanin sayyidina usman allah madaukin sarki ya kara mashi daraja da yadda huzaifatu bin yaman ya samu na usman ya ce mashi lalle ilalla abin da ya gani a yaƙi da aka je yi na armenia da azerbaijan lalle ya same da hankali cewar don ya haɗa mutane da suka fito daga wurare daban-daban akwai suka fito daga iraq akwai suka fito daga sham akwai suka fito daga wurare daban-daban wanda yake malaman da suke karatun ƙur'ani a wurinsu yadda suka karanta da su da bambance-bambancen da aka samu da yadda aka tada jijiyar wuya lalle abin ya bashi tsoro saboda haka yake ganin Usman bin Affan ya tashi tsaye wani abin da zai kawo ƙarshen wannan fitina Usman bin Affan ya tattara sahabbai domin a ga yadda za a kullo ma wannan abu da ya kullo kai da shi da sahabbai suka yi a akan cewar a ɗauko wannan kwafi guda da sayyidina abubakar ya rubuta a ɗauko shi a sake kwafarsa a aika shi zuwa ga birane ya zama na shi ne ƙur'ani wanda za a karanta saboda ne saboda lokacin da aka rubuta sai da aka tantance ba a sanya kira tafsiriya ba ko bayaniya ba a sanya kaza ba sai da aka tabbatar da abin da yake ƙur'ani saɓanin waɗanda mutane suka rubuta suka tafi da shi gidansu wani a gefe ya ɗan rubuta bayani wani kuma ya je yana ta karanta ayar da tun ai daga an soke karatunta kamar yadda bayani ya gabata akan nasku tilawati wal hukumi ma'an ko kuma nasku tilawati duna hukumi a darasin da ya gabata to lokacin da Usman bin Affan ya gamsu sai zai zartar da wannan shawara wannan kuduri da aka cimma matsaya kuna ji da kyau ko wanda za a yi ta aiki na rubuta ƙur'ani aiki mai girman gaske shi ne za mu tashi akan wannan ƙara hafifahullah ثم شرع عثمان في تنفيذ ما أجمع عليه وندب للقيام بهذه المهمة الخطيرة أربعة من أجلاء الصحابة وثقات الحفاظ هم ثم شرع عثمان سي عثمان يفارع في تنفيذ ما أجمع عليه ya yi fara shirye-shiryen zartar da abin da suka yi ijima'i a kai abin da aka yi ijima'i na akwafa wannan ƙur'ani da sai na abubakar ya rubuta wa nadaba lil qiyam bi hadhihi umma sai ya kira ya yi kira ga waɗanda za su tsaya su fuskanci wannan al'amari muhimma mai girman gaske al wanda ke cikin hatsari ya kiraye arba'ata min ajilla sahaba mutane hudu daga cikin manya-manyan sahabbai su usman bin affan ya kira domin su jagoranci wannan karatu wannan aiki wasu ƙatul huffaf kuma mahaddata qur'ani ne da ake da sika a kansu ake da tabbas a kansu hum waɗannan mutane hudu su ne zaid bin Sabiti, wa huwa alladhi ikhtarahu abu bakr li jam' al zaid bin zaid bin sabit karga manta zaid bin sabit shi abubakar siddiq ya dauka domin wanda zai hada qur'ani a zamanin sa to da aikin qur'anin ya taso sai aka ɗauko shi ya zama kuma shine gaba gaba a ciki shine ciyaman ɗin kwamitin da zai rubuta qur'ani din to kun ga kenan tunda yana da experience sosai akan abin da ya gabata aikin zai zo da sauki zaid bin sabit babban sahabi ne shine zaid bin sabit bin dhahak al-ansari al-khazraji ahadu kutab al-wahyi ɗaya daga cikin waɗanda suka rubuta wahayi waɗanda ake rubuta ake suke kididdigaggu ana rawaitowa manzo Allah sallama yace afradu zaid wanda ya fi kulakanta ilmin gado shine zaid bin sabit ilman bi anna al-ilma khayru ma su'id wa awla maluhu al abdu du'i wa anna hadha ilma khussa la mahala bima aba wa khatamu risala min fadlihi munabbihan afradukum zaid afradukum zaid wa nahika fa kana awla باتباع التابعين لا سيما وقد نحاول الشافعي ان جي الامام الراشدي اتي منظومه رمضان وعبد الله بن الزبير ده عبد الله بن الزبير وانا اي شي حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعيد بن العاص ده سعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام ده عبد الرحمن بن حارث بن هشام وانا سنه متى يقولون wa haƙulai salasa waɗannan mutane uku min ƙuraishin suna cikin ƙuraishawa da abdullahi bin zubair da sa'id bin as da abdurrahman bin hari duk waɗannan tsantsagoran ƙuraishawa ne wa amma zai amma zai bin sabit famin al-ansar to shi yana cikin mutanen madina yana cikin ansarawa ne وأرسل عثمان إلى حفصة رضي الله عنهما أن أرسلي إلينا بالصوب التي عندك فأرسلتها إليهم فأخذوا في نسخها وأرسل عثمان إلى حفصة سي عثمان بن عفان يأيك زوج سيدة حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف abin da saƙon ya kunsa shine ki aiko mana da waɗannan takardu allati indak waɗanda suke a wurin da aka rubuta qur'ani a wurin su fa arsalatha sai ta aiko su ilaihim zuwa gare su fa akhadhu fi nafsiha sai suka fara kwafar waɗannan takaddu din ba ta ko da kyau sai zai bin sabit da waɗannan mutane guda uku suka zama hudu kenan duka su aka yadda su za su jagoranci kwafar wannan ƙur'ani da abubakar siddiq ya rubuta zuwa ga sabon ƙur'ani da za a dinga maka kaga ba wai a ga photocopy ne a yi sukan shi a yi abin nan nashi don wata watakila tawada ba wai a lokacin akwai photocopy ba ne a'a amma tawada suka tsiga in tawada ta daga kuma sai ta alamta ba'un ko ko nunin ko kafin ko wani abu ne saboda kuma ba a gaji su waɗannan su aka sa aka ɗora masu aikin sa wannan ƙwa'ani وجاء في بعض الروايات أن الذين نجبوا لنسخ المصاحف اثنا عشر رجلا من الأنصار من المهاجرين والأنصار وجاء في بعض الروايات يا درجة كم وصول روايوي لأكثر أن الذين نجبوا لنسخ المصاحف وأن دعاك كرا domin su kafa waɗannan ƙur'ani ɗin isna ashara rajula min muhajirin wal ansar mutane goma sha biyu ne daga cikin mutanen madina da mutanen makka da waɗanda suka yi hijira Ah, malamin ce a duba littafin al na duba al fi ulumin qur'an domin ga cikon sauran don mu hada su a samu fa'idar ba su sami jin cikon su ba amma dai mai ah, abdurrahman sayyidi ya hikaito wannan ruwayar cewar mutane goma sha biyu ina fata mun gano wannan da ke ko zai zama sha biyu ne amma dai waɗannan su ne wanda sunan su ya fi fice a ciki tunda ya ga da shugaba da sakatare da sauran za ga sunansu a kowane kwamiti ya fi bayyana sai ya kamar ma ana cewa kwamitin wani ina ta ko gano wani teku alhali kuma yana da mambobi da dama alman almanhajul ladhi tabahu usman fi kitabatil masahih tsarin da usman bin affan ya bi domin rubuta wannan yanzu mun san yan kwamiti din mun san shugaba sai ne shine zai bin sabi mun san mataimaka da suke tare da shi to wanne tsari aka bi wurin wannan aiki ƙara hafifahullah kanan nasu hadi na masu bi shiraki da khalifati Uthman radiyallahu anhu ƙara rahimahullah kanan nasu hadi na masu haifi kwanfa waɗannan takardu na alƙur'ani ya kasance ne bi shiraki da khalifati Uthman radiyallahu anhu da kulawar Uthman ibn Affan shine ishraq ɗinsa shine supervisor na ƙarshe shi khalifa shi ne na ƙarshe yana da sa duk abin da aka yi aka yi sai an kawo gare shi ina ba ta mun fahimci wannan da kyau ko ma'ana ya sa kwamiti amma shi ke sa ido a kan tafiyar da al'amura ɗin isa ya ce bi sharafin khalifati usman radiyallahu an wa alami sahabati min al-muhajirin wal ansar da fitattun sahabbai daga cikin al-muhajirun waɗanda suka hijira wal ansar da mutanen Madina وكانوا لا يكتبون في هذه المصاحف شيئا إلا بعد أن يعرض على على الصحابة جميعا ويتحققون أنه قرآن وأنه لم تنسخ تلاوته وأنه استقر في الأرضة الأخيرة فلم يكتبوا ما نسخت تلاوته ولا ما لم يكن في الأرضة الأخيرة ولا ما كانت روايته أحادا وما ليس بقرآن قال وكانوا kuma sun kasance la na fi hajjiyar masahif shay'an ba su rubuta komai a waɗannan kwafe-kwafe da aka ce su yi kuna ji da kyau ko ba wai ke tsaye da sun ɗauko daga wannan ayar za su kwafe su sa wannan bane a'a illa ba'ada an yi uraba ala sahabi sai an bujiro da ayar ko da surar ga sahabbai jami'an baki ɗayansu su tabbatar da ita kowanne kuma daman ya haddace cikin wanda suka haddace wani kuma yana da ita a rubuce a wurinsa sa ya ta haƙaƙo na annahu ƙur'an su tabbatar ƙur'ani ne babu tsinki babu ƙari babu rike saboda haka akan wannan bin diddigi da bin kwakwafi sai ya zamana wa annahu kuma lamtun tilawatu ba a share karatun ba kamar yadda muke bayani jiya duk ayar da aka share karatunta sawa'un hukuncin ta nan sawa'un shi ma hukuncin an share da a rubuta shi a cikin qur'ani ba wannan baya hana wani ya rubuta a da bai san kuma an share ba kun gane wannan da ke ko sai ya dinga karanta ta a matsayin qur'ani kuma yadda karanta a hadisin aisha radiyallahu anha da hadisin umar ibn khattab da ubay ibn ka'ab alhalin kuma an riga an shayi karatu wa annahu istaqarra fil arqati akhira kuma wannan ya tabbata an karanta shi a biya qur'ani na karshe da malaika jibril yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kullura ana yawan maimaita wannan al arqati akhira biya qur'ani na karshe domin a shi ne aka tabbatar da cikar qur'ani din takan yiwu a da a wasu abubuwan amma a wannan biyawa ta ƙarshe da mala'ika jibril iwa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama a wannan an tabbatar da waɗansu ayoyin an da su kama Allah ta'ala ce sanu qur'uka falatansa illa masha Allah sai abin da Allah ya gada ka sai ga jiya an karanta aya amma yau kwata kwata ba a ji ta ba wannan ba wai yana nuna an rage qur'ani ne, kamar yadda magafta makiya addinin musulunci suke fakewa da irin wannan ɗabi'a a'a mu lura kamar yadda muka sha maimaita kowanne sahabi akwai allon shi akwai littafinsa da yake kufar ayoyinsa kuma ko yanzu nan da muke karatu da waɗanda suke sauraron mu a kafafen zamani za ga kowanne da abin da yake rubutawa kuna jira da kyau ko ta yadda in ba wani zai zo ya ɗauki littafin kai karanta da ba kai ba sai ga kamar wannan ciko ne na littafin wani kuma ya bai a wannan ba ciko bane ta aliki ne ke kai haka ne kuma haka bane saboda haka sai ya zama na an fayyace wanne ne qur'ani wanne ne wani ya rubuta domin ta ta'aliki a kai ma'ana ƙarin bayani falam yaktubu ma nusikha tilawatuhu saboda haka ba su rubuta abin da aka share karatunsa ba wala ma lam yakun fil arbatil akhira hakan nan ba su rubuta duk abin da ba a karanta shi ba a karantawa ta karshe da mala'ika jibril ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wala ma lam yakun fil arbatil akhira hakan nan ba a rubuta duk abin da ba mala'ika jibril bai karanta wa manzon Allah shi ba a karanta qur'ani na karshe da mala'ika jibrilu wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala ma kanat riwayatuhu ahadan hakan nan gobe a rubuta duk abin da yake riwayar su ahad bace ɗaiɗai ku ne ba mutawatir bane wala ma laysa bil qur'an haka nan ba a rubuta duk abin da ba qur'ani ba kamar ya abin kuma da ba qur'ani ba kallazi kana yaktubuhu ba'd as-sahaba kamar dai wannan abin da wasu daga cikin sahabbai suka kasance suna rubutawa fi masahifihim al-khassa bihim al-takardunsu al-littafansu nasu na karan kansu min sharhin bi ma'ana na sharhin ma'ana ku gane ko na sharhin ma'ana kamar yadda na karanta anna abdullahi bin mas'ud wa in kana rajulun yuratu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun min ummi kaza min ummi abdullahi bin mas'ud yana ya rubuta wannan dan ya fahimci cewa wannan ana magana ikhwa ne li um ba ikhwa ne ashiqa ba da yake nan haka nan kuma za ka dinga karantawa ka ji ana cewa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya karanta wa kana wara'uhum malikun ya'khudhu kulla safinatin salihatin ghasba da ƙarin saliha amma kuma yanzu babu kaga har ma sai idaje ko wa kana wara'uhum malikun ya'khudhu kulla safinatin salihatin ghasba za ta yi mamaki kuma na karanta wannan a cikin qira'atun nabi sallallahu alaihi wasallam ko ta hadisin cikin bukhari ko gana ta cikin muslim annabi sallallahu ya kasance yana karanta haka kuma ga sha qur'ani babu saboda ne in an tambaye ka abu na farko amsa ta farko saboda mala'ika jibrilu bai maimaita wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kalmar a biya qur'ani na ƙarshe ba gano wannan ba kai musu an saukar da ita ba ba kai musu manzo Allah ya karanta ta ba kai musu ba ta bukhari ko ba ta muslim ba amma dai a biya qur'ani na ƙarshe da mala'ika jibrilu yawan manzo Allah sallama babu ita a ciki to za ka ga irin waɗannan da dama laysa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum laysa alaikum wa laysa alaikum junahun an tabtagu fadlan fi mawasim hajji min rabbikum haka za da an karanta abdullahi bin abbas ya karanta a ce ai abdullahi bin abbas ya karanta wa laysa alaikum junahu abin nan fi mawasim alhajj sai ga ce to ai gashi nan sun cire fi alhajj a a'a ko dai wannan abin da abdullahi bin abbas ya karanta ya zama ɗayan abubuwa guda haka abu na farko ko dai abdullahi bin abbas ya rubuta ne dan karan kansa dan ya fahimci ayar tana magana ne ga dukkan mahajjati ya samu yana aikin hajji ya yi shari'arsa ka samu kana aikin hajji kuma ka yi dako ga kan ihrami kuma kana dako to amma sai a sai rubuta fi mawasim alhajj a gefe so ga sai a ce ai akwai a takaddun a qur'ani da ke wani abdullahi bin abbas akwai mawasim alhajj ɗaya kenan na biyu ka wani ya nuna a ce tafsiriya ya kara ne don bayani ɗaya kenan ko kuma ya zama na a a daɗin an saukar da ita amma a biya ƙur'ani na ƙarshe da manzo Allah sallama malaika jibril imai ba a maimaita da ita ba kuna ji da kyau ko kawo kowane ɗaya daga cikin su amsa ce mai zaman kanta balle ta haɗu guda biyu din saboda waɗannan al'amura kusan duk abin da za ta ji an faɗa an ce ai gashi ai gashi yana komawa ga ɗayan waɗannan al'amuran da ake ambata ko dai ya zama na eh daɗin an saukar da shi amma kuma an shafe shi an shafe tilawar kuna ji da kyau ko ɗaya kenan an shafe tilawar ɗaya na biyu malaika jibrilu da ya maimaita manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ba a biya qur'ani na ƙarshe na uku ko kuma a'a shi sahabin ya rubuta ne a gefe domin sharhin wata kalma ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa uku za su iya kasancewa alaikum السلام yake cewa ta kan yi abin da mabiya addinin a suke cewa na an jirkita ƙur'ani kaje yana yawo da wata yar takarda a arjihu yace maka ga hadisin yana cikin bukhari ai annabi ya karanta wa kana wara'ahum malikun ya akhudhu safinatin salihatin ghasba in an ce muku an gizo qur'ani ku ce ba a ba dama na ce maku mabiya magabta addinin musulunci ba irin hanyar da ba sa bi domin su ga sun rikita addinin ba kuma wai aballahu illa an yutima nurahu walau kariyal kafir haka za ga yahudawa suna yi mabiya addinin shi'a suna yi kiristoci suna yi kowa yana yi amma kaga a waɗannan bayanan da suka gabata baka da wani shakku ko wani kura ko wani abu akan waɗannan shibohi din kamar ya da mana yake kalla jika ne yaktubu sahaba sahabati fi masahifihim al-khassa bihim a takaddun nasu kuna shi da kyau ko ta danyo shi baya cikin kutabul wahyi da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya nada shi cikin waɗanda suke rubuta mai wahayi saboda idan aya ta sauka shi yana rubutawa ne dan kansa har yanzu wannan littafin ya zama nashi ne na karan kansa to a gefe sai dan rubuta fa'ida ya ɗan rubuta sharhin kalma ya rubuta kaza ya rubuta au bayani linafiqin ko kuma ya rubuta wani bayani da ke kunshe da cewar wannan ayar nasikh ta share au mansukhin ko wannan sha'ar an share ta au hawi zalika ko baka mata haka saboda wannan jumla da malamin imana ta kakkaba dukkan wata shubaha da wani fitinanni zai kawo domin kiyayya ga addinin musulunci kiyayya ga littafin Allah littafin القرآن ne Allah ka قال رحمه الله وقد رؤي في كتابة هذه المصاحف أن تكون متفاوتة متفاوتة في العفو والإثبات والنقص والزيادة وغير ذلك لأنه قصد اشتمالها على الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن الكريم وجعلت خالية من من النقط والشكل تحقيقا لهذا الغرض أيضا فالكلمات التي اشتملت على أكثر من قراءة على أكثر من قراءة على وقد روعي حقيقة اللورة في كتابة هذه المصاحف أو ربط وأن لن تكدون قرآني اللورة سوسي وأن تكدون وأن الكتب دا Uthman bin Affan yake jagoranta ya sanya zai bin sabit ya jagoranci kwamiti shi kuma yake supervising ɗin shi yake sa ido a kai an lura sosai an ta kuna mutafawi ta zama da ta sha bamban takaddun sun sha bamban filhassi wurin sharewa wal isbat da tabbatarwa kamar ya kamar sharewa da tabbatarwa a share wata kalmar a tabbatar da wata kalmar wannan yare ne na ulumin qur'an da Allah ta'ala ya ce ujibu da'watu da'i idza da'an uhm, idza da'an amma wannan wace nunin ce nunin qaya ce idza da'ani idza da'an kenan akwai kira'a akwai wanda yake karanta idza da'ani to amma ba a sa ya'un ba to duk da ba a sa ya'un ba sai ya sa zawaidi shi ya kira ya zawaidi kun gane ko ya wacce aka kara ita ce zawaidi ai za'id kenan shine imamu shafi ya ce wa dunaka ya ati tusamma zawaida li an kunna an khat al masayif ma'zila wa tathbutu fil alaini turran lawami'u ina ba ta mun fahimci wannan da kyau ko wai alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'awata da'i kaga da'awata da'i da'i ismul fa'il ne na da'a yad'u ad-da'i to a akwai wanda yake karantawa ad-da'i ujibu da'awata da'i kuna ji da kyau ko akwai kuma wanda yake yana karanta ujibu da'awata da'i kaga wanda ya karanta ujibu da'awata da'i ya yi madda bai madda ba wanda ya karanta ujibu da'awata da'i ya yi mata eh to yanzu ya za a yi abin ya ɗauki fuska guda biyu kuna ji da ko sai aka sake ainihin ɗin haka za ka duba ainihin ɗin ba a haɗa shi da ya'un ba sai aka sake ainihin ɗin ya zama kawai an baki ne da shi wanda ya karanta ujibu da'awata da'i babu bukatar ya sa zawai haka wanda ya karanta ujibu da'awata da'i sai ya sa zawai ba shi kenan ba shi yasa ya ce za mu jami magana akan wannan kun lura da ko yawa saboda ya gargaba ni karatun gobe wuce ka izinin Allah yawa eh kace menene shine ma'anar fil hafsi wurin sharewa ga hafi an share ya din wal isbat an tabbatar wani ya karanta da tabbatarwa wani ya karanta da sharewa wan naqshi da ragewa wa ziyada da karawa kaga wanda ya sa kamar kace ya kara haka dai waɗannan babi ne mai zaman kanshi a babu rasul a babu rasul kuna ji da ke ko babu rubutu wato al'amuran rubutun qur'ani in ka tsaya ka duba sosai al'amari ne mai ban al'ajir ya ce rubuta kala wa iskala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa ya ke rubuta ta kuma faɗa mu qafun eh alfun lamun qala awwalan ji'tuku ya ga rubuta qafun da lamun shi sai imamu da ya ce wa kul qala an kuf'in wa kul qala an kuf'in qala ta kul ita wannan qala din tana da kira abu guda biyu akwai wanda ya karanta da qala akwai wanda ya karanta da kul akwai wanda yake karanta qala awalau ji'tukum akwai kuma wanda yake karanta qul awalau kira ne kenan biyu sai aka rubuta shi da kafin da lamun wanda ya karanta kala sai ya sa aluja kun fahimci wannan da kyau ko to zan ba ku aiki wannan kala din yanzu na faɗa muku wuri ɗaya akwai sauran wuraren a ƙur'ani dudu dubu su kai goma ba ina sanar na ce muku su kai goma ba gano yanci wannan da kyau ko yawwa shin ba an ba ku sake ba ku wani harshen kudin kyale ku haka babu babu irin shi a fatiya so ba sai ka ta fatiya ba daga bakara har zuwa na za ka samu shaura a ciki insha Allah ta'ala a gobe zan yi waɗannan bayanan da izinin Allah wa ghairu zalik da wani hata li'annahu qusida ishtimalu ala al-ahruf as-sab'a abinda ake nufi waɗannan qur'anan da za a rubuta ana buƙatar su ɗauki kira'o'i guda bakwai Kuna ji da kyau ko ana so su ɗauki haka su ɗauki fuskar kira'o'i guda bakwai allati nazala alaiha alquran alkarim allati nazala alaiha alquran alkarim wanda yake akan su qur'ani ya sauka wa ju'ilat khaliyatan min an-nuqab kuma an sanya ta kwata kwata ba su da dugu gaba ɗaya takaddin nan babu dugu babu dugon fa babu na qafun babu na duk wani abin da yake amsa sunan dugu babu shi washakal kuma babu wasali tahqiqan li hadha al domin a tabbatar da wannan shi yasa a babin rubutun qur'ani mai girma akwai abin da ake kira ar-rasmu akwai abin da ake kira ad da izinin Allah ta'ala za mu tsokaci a kansu a darasin gobe تحقيقا لهذا الغرب أيضا دومن تبتد وأن منفوفين دي ونفوفين فالكلمة التي اشتملت على أكثر من قراءة ده كلمة ده كما كلمة ده تكون شي سما ده قراءة هنا ده أكو كلمة ده ده تكون شي سما ده قراءة هنا ده كما كلمة مر قال أول وجه تكون تنا القراءة سما ده تنا القراءة قال أول وجه تكون تنا القراءة قل أول وجه تكون wa khuluha min an cire dukun nan da ake mata wa shakal da cire wasali da aka yi yaj'aluha muhtamilatan lima ishtamalat alai zai zai mana tana ta ɗauki abubuwan da ta kunsa min qira'atin katabuha na qira'o'i da suka rubuta da rasmin wahidin da rubutu ɗaya, an rubuta da rubutu ɗaya, amma yana ɗaukan qira'o'i da dama kamar da aka rubuta qala qafun da lamun kai kake ganin ƙafin ba a lokacin karan samun din ne kawai babu ƴaƴa biyu a sama shi yasa wurin rubutun qur'ani shi ma akwai mazhabobi guda biyu akwai mazhaban maghariba akwai na masharika mazhaban maghariba su ne wanda suke da digon fa'un a ƙasa ƙayin abin nan qafun ƙaunar dai guda ɗaya a sama kuna ji da ce ko rubutun masharika su suke da qafun guda biyu a sama fa'un guda ɗaya a sama so da karka ce ai wannan rubutun warshu ne a'a ka intibahi ba a cewa rubutun warshu sai dai a ce rubutun masharika ko rubutun maghariba an ce masharika mutanen gabashin duniya maghariba mutanen yammacin duniya shi ma rubutu ne da ake zaman da yake zaman kansa saboda haka idan an tashi rubutu idan lamalu yana da tashi lamalu lam alif idan yana da tashi ba haka yake ba to idan aka ce garwata la'antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah la'antu to ana ka sanya wannan ga lamun ga hamza a haka a ina ka sa akan wannan ne lamun ko wannan ne kwana ji da kyau to kafin gobe aiki na biyu ka je ka duba ƙwar'anin da ka karanta ko bai ci wannan da ke ko da kuma qur'anin da kake kiran shi da mai ruwayar shi rubutun magani ba kaga ya aka rubuta su fi jami'il masahibi a dukkanin takardu wa zalika nahu qawlihi ta'ala misalin fadin Allah madaukakin sarki da yake ku lura ga gafa nan fata bayyana fata bayyana ga fa'un mun daga fa'un mun ga dugo dugo dugo kara kara daya na ta'un in akan wannan ka karanta dugo dugo ne guda hudu daya biyu uku hudu to kaga ana akwai kira guda biyu akwai kira'ar akwai eh me babu fita babu babu dugo ne ai dan babu dugo ne kaga wani akwai kiraa guda biyu akwai fata bayyana ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu aw kuma fatasabbatu wa fiha wa ta al-fatahi qul fatasabbatu min as-sabti wal ghayru al-bayana tabaddala in ji imamu shafi'i rahimahullah a cikin ta da surar take kasan suratul fatahi wata sura kenan a wa a cikin suratul a abin nan suratul nisa fara Allah ta'ala da yake cewa idza darabta fi fata fatabayyanu ko fata fatasabbatu idza darabta fi fata fatasabbatu ko fata fatabayyanu wani akwai kira guda biyu imam shafi ya ce wa fiha a suratul nisa'i wa ta'al fatahi da surar da ke kafa da suratul fatihi suratul hujurat wal ce fata sabbatu, min as-sabti wal ghairu al ma'ana fa tabayyanu kenan kun lura da ke ko idza darabtum fi sabilillahi fa tabayyanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fa tabayyanu idza darabtum fi sabilillahi fa yanzu ka ga a rubutun da aka yi ba sa dugon komai ba sai da kirawoyin guda wanda ya fata bayyanu da fata sabbatu ɗaya kenan yanzu a wannan mun samu kira guda nawa guda biyu ku lura in kana rubutawa da rubutun masharika sai ka sa ɗigon fa a sama in kana rubutu da rubutun mazariba sai ka sa ɗigon fa a ƙasa kun bayyanci wannan da ke ko da izinin Allah madaukakin sarki darasin gobe za mu tattauna waɗannan masailin tunda darasin gobe shine na rin rufe daura din da faɗin Allah ta'ala da ya ce wa nushiruha sun malaka su lahma kun gane ko aukar da zamar ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi Allah ba'da mawtiha fa mata wallahu ma ta'amu thumma ba'atha qala fa lam yaqal ladhi man abadhum qala bal ladhi sami'a ta'amu fanfur ila fa'amika wa shalaka kalimatan sunna wa sun ila kayfa nushizuha thumma naksuha lahma kayfa ha ko kayfa nushiruha shi sa imamu shafi ya ce wa ha zakin wa zakin wa birrati ghayruhum yace min da zalim a yare imamu shafi'i shine alarammun kufa duka da ibnu amir ma'ana alarammun kufa guda uku da abdullahi ibn amir ashami sun karanta wa min shizuha wa sauran kuma dara'un min to haza babu dugo na nunu babu dugo na shinin babu dugo na zayin ko na ra'un wanne garanta min shizuha sai sa dugo wanne garanta min shuruha sai ya bari saboda haka kwafin da aka yi ya dauki kirawoyin duka guda biyu ina fata mun fahimci wannan da kyau na taya muku jiya na ga wani kwafi a maktabatul al-masjidil haram da ke birnin makka ita maktaba tana wajen masjidil haram ne masallacin madina yana da maktaba yana da labirari a cikin masallacin yake amma masallacin maka yana da labirari labirarin ba a cikin masallacin yake ba a cikin gari yi shi wani tafke ke ne to a nan na ga littafin na ga ƙur'ani haka a cikin kwalba babu ɗugo babu komai kamar yadda na baku labari sai ka tsaya ka kura ka to ta ina ma za ka fara yanzu muka misali guda nawa guda biyu nishurha da nishizuha da kuma haitalat haita lak wata sura yusuf qala ma'azallah inna rabbi ahsana maswai haita lak shi ba maganar lak ake magana ba maganar haita ake shi ya kirawo ita ce a haita har ba ni guda nawa uku a ha'un ka ce ya'un da dungu guda biyu ka lura in ka lura ba ɗaya su kowanne an mai dungu haka eh, yanzu wanda ya karanta da yawon sai ya sa ya'ya biyu a ƙasa wanda ya karanta da hamza sai ya sa alhamza a sama domin kirawoyi ne ɗaya biyu uku hudu biyar a wannan kalmar kira'a ta farko ihita lak ihita lak wanda ita ce qira'a ta nafi da ibnu zakawan da ruwaya ta ibnu zakawan qira'a ta biyu hi tulat kaga ha'un da kasra ga alhamza da sukun ta'un kuma da damma qira'a ta ruwaya ta hisham kenan ibnu zakawan abin nan daga abdullahi bin amir ashami sai kuma qira'a ta uku hi talat ha'un da kasra alhamza da sukun ta'un da fata a ɗazu ta'un da damma ƙira'a ta uku a to lak harun da fata yawon da sukun tawon da kira a ta biyar a to lak an zo gida ko to ka lura da aka rubuta an rubuta ne da harun da ɗugo da wannan kaiɗin guda biyu haka zai rubuta sabi suka rubuta isa imam shafi rahimahullah azza wa jalla da yake magana waɗannan kira'o'i guda biyar sai ya ce wa haita bi kasirin aslu kuf'in wa hamzuhu lisanun wa dhammu tali wa qulfu dala ba ziyarar rika ne kaza an ce lamun kaza an ce dala duk harufan abaja da hawaza alfin ba'un har zuwa ya'un a shatubiya kowanne da aikin da shi dai aikin wawun shine ya raba wannan kira'a da wannan kira'a matakan qabi'a kike bil wawi faisala duk lokacin da bayani akan wannan kira'a ya kare sai an kawo maka wawun an gama da wannan an shiga wata kenan ne aikin wawon faisal me rabu wannan kira'a da wannan kira'a sai dai wa rubu makanin karar harfu Kabla da ma'arifin Walamur amru laysa muhawwala wani lokacin bai ma ba sai an sa wani din ba dai al'amarin yana da sauki za a gani ma'arifi wal Walamur laysa muhawwala abun ba abin sai an yi da gaske nawa kenan kaga a haita lak haita akwai kira guda nawa guda biyar wannan rubutun da ake kuma ki ta ɗauke su sai uf da ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa wala ta lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wuri na farko kenan wuri na biyu uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah wuri na uku wallazi qala liwalidayhi uffin lakuma su kenan guda uku to su ya suke kaga uf alhamza ce kowannen tashin babu ma'ana da ake alhamza ba a sa wannan a sama ba ita kuma fa'u din ba a sa komai ba a sa dugo ba gashi kuma akwai kira'a guda haka kira'a ta farko uffa fa'un da shadda da fataha kadai uffa wala taqul lahumu uff uffa wannan ta kira'a ta ibnu kafir da ibnu amir kira'a ta biyu uffin ta nafi'u da hafs kenan ko kira'a ta uku uffi kasara babu ta tanwin kira'a ta hudu abin da su kenan guda uku duk da cewa Allah sayar kira Allah ta ruwaya akwai bambanci tsakanin kira'a da ruwaya wanda yake sai an zo kasu na kira'at ake magana a kansu shi yasa Imam rahimu rahimahullah azza wa jalla da yake wannan maganar akan abin da ya shafi uffa sai ya ce wafa wafa ufi kulliha bi fatahin da na kuf'an wa nagun ala atila wa fa ufi kulliha dukkan su da ke cikin qur'ani wurare guda uku kenan sai ya zayyano su abinda malam yake nuna mana wannan rubutu na Usman bin Affan da aka yi ya da waɗannan kirawoyi gaba ɗayan su kwana ce da ke ko wa lati waradat ala qira'atayn aw akthar wa أو min an-nuqati wa shakli. لا يجعلها محتملة لما ورد فيها من القراءات فلم يكتبوها برسم واحد في جميع المصاحف وإنما كتبوها في بعض المصاحف برسم يدل على قراءة وفي بعضها برسم آخر يدل على القراءة الأخرى مع قوله تعالى وأوصى بها إبراهيم رسمت في بعض المصاحف بواوين قبل الصاد ووصى من غير ألف بينهما وفي بعضها بإثبات الألف بين الواوين wannan an kun lura an kun lura bayanin da muka kammala bambancin kira'a ta ɗaya da ta biyu shine dungu to wata babu dungu ba ba a bambance ta da dungu kun gano magana ta da kyau ai ga. da wanda ya karanta fata bayyano da wanda ya karanta fata sabbatu an bar wurin dungun ne wanda ya karanta fata bayyano sai ya cike da ta'un da ba'un da nuni wanda ya ta fata sabbatu sai ya cike da ta'un da ba'un da sa'un kun gane ko to amma wa wasa biha ibrahim da wa ausa biha ibrahim wannan fa da wasalihu ila maghfirati min rabbikum da wasalihu ila maghfirati min rabbikum da karan suratu shams fa dama alaihim fala ya khafu uqbaha da wala ya khafu uqbaha in ka ji wani ya ce wala ya uku uqbaha zai ce kai kun lura da ke ku sai ma da yace amma kalimatul lati waradat ala qira'atayn aw aksar amma kalmomin da suke dauki kirawoyi guda biyu ko sama da biyu wata jiridu hamilan nukafi wa shakal amma dan an cire musu dugu dan an cire musu wasali la yaji alha muhtamalatan lima warada fi amin alqira'at bai sawa ya zama da ta dauki fuska guda biyu ai ga ga wadance da aka cire dugo ya sa ta dauki fuska guda biyu eh hakan nan kuma fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin to fatalaqa adama min rabbihi kalimatin wa adama fa nasiba kalimatin ji imam shafi fatalaqa adama min rabbihi kalimatin kaga adama sai zama maf'ulun bihi kalimatu fa'il fatalaka adamu min rabbihi kalimati kalimat sai zama maf'ulun bihi adamu ya zama fa'il me bambancin su wasali da ba a sa wasali ba sai ya dauki duka kirawoyi guda biyu wa wa'adana Musa wa wa'adana Musa bambancin su shine ne wasali domin alfun a sama yake alf jani ba alf ne tsayayyen albin da ake sa shi ba aluja ne da yake kullum a sama to wasali yana bambance wannan da wannan to mana yake ce mana abinda cire dugu daya da cire wasali biyu baya bambance su ba kuna shi na da ke ko wasari sari me bambance su wawu wawun ba shi da dugu balle ta ce ta cire dugu dan in mai dugo ne ya sa dugo ko mara dugo ya bashi ba dugo ko ba la ya khafu ha da fa la ya khafu ha mai bambancin su sai mana yace amal kalimatul lati warada ala qira'atayn aw aksar kalmomin da suke daukan qira'o'i biyu ko sama da haka wa tajridu min an-nuqati amma dan an cire musu dugo wa shakali da an cire wasali la yaj'alu mutamalatan lima warada fi amal al-qira'at bai sawa ta dauki qira'o'in da suke karkashin ta to anan falam yaktubuha da rasmin wahidin fi jami'il masahib a dukkanin kwafe-kwafen da suka yi ba su kwafe shi a bai ɗaya ba a irin waɗannan kalmomi su zai fi sabu da suka zo ba su sanya rubutun ƙur'anin ya zama bai ɗaya a dukkanin ƙur'anan da suka rubuta ba ya suka yi wa inna ma katabu fi fi ba'd fi sun rubuta a wasu littafan kamar kwafi ɗaya biyu uku misali bi ya dullu ala qira'a da rubutun da zai nuni zuwa ga wannan wa fi ba'dha da rasmin akhar a wani kwabin kuma da wani rubutun misali ka ce sun rubuta qur'anin guda bakwai sau kafa sai suka sa guda uku fala ya khafu baha. guda hudu wala ya khafu uqbaha baha. lura da ke ko guda hudu wa sari'u ila magfiratin min rabbikum guda biyu sari'u ila magfiratin min rabbikum sai zama na dukkanin qur'anin in ka hada shi duka ya dauki dukkanin kirawo'in kuna jina da ko in ka hada duka ya dauki dukkanin kirawo'in mala ya ce qira'at al zan yi ni nini ga wafi ba ba'd al rasu na akwai ya zulu al-ukhra na qawluhu ta'ala wa awsa biha ibrahim a wata kirar kenan kamar yadda imam shafi bai faɗa yace ce, bi wasa kama atala awsa bi wasa ausa da wasa kama tala kafin da hamza ma'ana ibn amir da nafi su suka karanta wa ausa biha ibrahim rusimat fi ba'd al-masahib biwawai a wasu kwafi kwafi dan sai aka rubuta wawu guda biyu wa wassa biha ibrahim saboda haka inda aka aika musu an aika musu da wawu guda nawa guda biyu saboda haka kenan qur'anin da khalifa ya aiko musu da shi yana dauke da wawu guda biyu wa fi ba'dha abin nan biwawaini qabala sad da wawu guda biyu kafin sadu ne gairi alfin bayyanahu ma ba tare da an sa alfin a tsakanin su ba nan da an sa kaga wa wasadiha wa ausadiha wannan ya tabbatar da alfin a tsakiya sai zama na wa ausadiha wannan babu alfin sai zama wa wasadiha kenan duka dai akwai wawu guda biyu bambanci shin a haɗa suke da juna ko akwai wani abu tsakiya wa fi ba'd al isbat al alf a wasu da tabbatar da alfin tsakanin wawu guda biyu misali kenan misali na biyu wa salihu ila magfiratin min rabbikum rusman fi ba'd al masayid bi wawin qabl sin a wani kwabin an rubuta wawun kafin sinu wa fi ba'd ya bi hasl a wani kuma babu wawun wani ila kamar madina kamar musafin birnin sham musafin madina babu wawo musafin sham babu wawo ni sai imamu shafi ya ce wa qul sari ulawa wa qablu kaman jara sari ulawa wa babu wawo qablu kafin simin kaman jala kamar yadda ka ganshi babu wawo kullu da ce ko hakan nan fa Allah ta'ala fa inna Allah huwa al-ghani na suratul hadid da Allah ta'ala yake cewa alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa man yatawalla fa inna Allah هو الغني الحميد قل إن الله الغني الحميد طيب فإن الله هو الغني الحميد أو تكراء أو تكراء فإن الله الغني الحميد في زمان يجي فإن الله هو الغني كتب في بعض المصائب بإثبات ضمير الفصل هو كنا وفي بعض بهذا الوعد بهذا بهذا الشارع والندم فإن الله الغني shi yasa imam shafi ya ce wa qul huwa al-ghaniyyu wa qul huwa al-ghaniyyu wa qul huwa al-ghaniyyu huwa hadith huwa kashari huwa din kashari amma haka nafi'u haka ibnu kafir a abin nan abu nafi'u abdullahi bin amir suka karanta wasalan wasala وإنما لم يكتبوا هذا النوع من من الكلمات برسمين معا في مصحف واحد أبو سني كوي بس ربط ولا النوع الذي wanda yake wasali da ɗigo ba sa bambance su ba saboda haka a wannan bangare a wannan aka rubuta kaza a wannan bangare aka rubuta kaza khashiyata an yatawahama anna lafza nazala mukarraban dan kada a ɗauka lafazin ya sauka su biyu ɗaya kenan duk qira'atin wahida da qira'a guda daya walaysa kadhalika kuma ba haka bane bal ma qira'atan qira'o'i ne guda biyu mabambanta ma'ana mabambanta wurin lafazi ba wani mabambanta wurin ma'ana ba dan kirawoyi guda biyu ba su warware juna a kuma akwai ƙa'idoji na tafsiri a babin kira'at amma da yau kira'at ake ba wai tafsiri ko kawai da tafsiri ake yi ba nazarar lafzu fi ihdahu ma bi wajhi lafazi ya sauka a ɗaya daga cikin su da wata fuskar wa fi ya bi wajhin akhara a ɗaya fuskar kuma da wani fuska na daban min ghairi takrari fi wahid ma ba tare da an maimaita a ɗaya daga cikin su ba ɗaya kenan to me yasa ba za ka ce ba da aka rubuta wa wasu biya a sama me yasa ba a ɗauko da sako kasa an yi hashiya ba an rubuta wa ausa biha eh sai malam yake wa kadhalika lam yaktubu hadhihi kalimat bi rasmain ahadihima fil asl wa thani fil hashiya ita hakan nan ba su rubuta wannan musafin da ruwaya guda biyu ba da rubutu biyu ba ɗaya na sama ɗaya na ƙasa ba ɗaya na hashiya ba saboda me لألا يتوهم domin kada a yi tsammanin annas saniya rubutu na biyu da ke ƙasa ta sahihul lil awwal yana gyara rubutun farko ne da ke sama Kullum da ke ko kar a yi tsammanin haka shi sa sai ba a kawo shi a a ƙasa ba wa annan awwala kafawun kada a ɗauka cewa na farkon nan kuskure ne to ashe kenan aikin da ake ba karamin aiki bane babban aiki ne Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi waɗanda suke wannan aiki Allah ya saka musu da alkhairi ya saka musu da mafi girman abin da yake Allah ta'ala yake saka mu bayan sa da suke ma littafin sa hidima da shi kuma Allah ta'ala ya sanya mu cikin waɗanda suke bin guragun su da ihsani subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk